Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Yau muke bankwana da Fatima Mali mai aikin waye kai da ba da horon sana'o'in hannu a jihar Maradi. Gurgunta ba ciwo ba ne ba wata matsala ba ce ta rayuwa halitta ce cikin halittun da Ubangiji ya maka yana iya rage maka wasu. A jihar Bauchin Najeriya masu bukata ta musamman na korafi kan rashin samun aikin yi yayin da masu sana'o'in hannu daga cikinsu ke kokawa da rashin ciniki. irin wannan abubuwan wanda aka yi modernizing dinsa na zamani irin sake-saken su fulawa ba taka irin room freshener din nan da kuma jakukkuna da sauransu duk sun dawo sun kokkoya mana amma yalaba in kai abin masu sayan shine aiki. kamar yadda aka ji a makon da ya gabata shirin na ƙasa na ci gaba da tantaunawa da fatima mali mai ba da horo a fannin sana'o'in hannu da ayyukan faɗakarwa a gundumar da kwaro da ke jihar maraɗi a jamhuriyar niger Wannan mata ta yi karatun boko zuwa aji na uku na sakandare matakin farko, kafin daga bisani ta mai da hankali wajen irin waɗannan ayyuka. A kashi na ƙarshe na hirarsu da Mansur Sani, Fatima ta jaddada mahimmancin karatu da sana'a a rayuwar masu tawaya, saboda haka ta ta kira da kadda su bari a mai da su 'yan kallo a sahun jama'a. in ka samu ranka wannan to babu abin da zai sare maka goyo kuma ba ka wahala a rayuwarka za ka ji kanka kamar kowa wannan kasala rauni ne na jiki ba na zuciya raunin zuciya shi an matsala wanga lokaci wanda ka ga yana bara to ko da kawahun gare shi zuciya shi matatta ce ko bakin kohar ka ka zo ka aza dan tebur yanka bakin gwalgwado Allah maka asiri ga makarantu nan na ayyuka hannu kala kala ga sanan ga kungiyoyi nan suna tallafawa bakin gwalgwado kenan ai sai a ce alhamdulillah wanda da wasu wani sako ga nakasassu yan kwanki maza ko mata su jajirce ma rayuwa su hidda maran su kasala su ba zuciya su karhi su mai da kansu mutane kamar kowa ka ni duk cikin rayuwar gurgunta abu guda ne a ce ruga da gudu ce ne shi ɗaya ne an matsalaka mine ka kwasa a rayuwa yan uwana dan Allah da annabi mu hidda makan sala gurgunta ba ciwo ba ne rauni ne na jiki ba wata matsala ba ce ta rayuwa halitta ce cikin halittun da ubangiji ya maka yana iya rage maka wasu kenan bai kamata ba ka yi dogaro da wannan ragowa da ka samu kamar da ta abun ci baya na rayuwa kamar da kanka mutum kamar kowa ka nemi na kanka ka ruha ma kanka asiri ka ruha ma eh, ziri ka asiri ka raba kanka da barace-barace ka bar kanka da dauɗa ka bar kanka da yunwa dan kawai dai a ɗauka a baka saboda me ka ruha ma kanka asiri tai ka tsabtace jikinka ka nemi sutura ka mai kyau da ɗan abin ganka ka wanke ka shigo al'umma ka yi rayuwarka ka nemi da ka da inda ake aika a rage mutuwar zuciya a ruha ma kai asiri yan uwana guragu da makahi da sauransu To daga maraɗi za mu je jihar Bauchi inda nakasassu ke fama da matsalar rashin samun aikin yi duk kuwa da cewa da dama daga cikinsu sun yi karatu zuwa matakin difloma. Haka su ma waɗanda suka dogara da sana'o'in hannu don kare kansu daga ƙasƙanci ba sa samun ɓatar da abubuwan da suke ƙerawa, lamarin da ke tilastawa wasu daga cikinsu tara hannu akan titi. Duk kuwa da cewa sun yi amanna bara ba abu bane da mutum zai mayar da shi sana'a. kamar yadda ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane ya shaidawa abdulwahab muhammad sunana abdullahi usman kuma ni haifaffen karamar hukumar toro ne da ke jihar bauchi na ɗan taɓa karatu har zuwa matakin diploma na kammala tun shekara bakwai zuwa takwas da ya wuce amma har yanzu ban samu abin yi ba da zan samu in dogaro da kaina dukkan wata hanya da ya kamata in bi domin in ga na samu wannan aikin gaskiya abin ya ci tara. ya ci tura kamar yaya har kungiyoyi muna tare da su irin namu na masu bukata ta musamman mun bi ta hanyar wayannan kungiyoyin da irin rubuce-rubuce da ya kamata don ko a yanzu irin rubuce-rubuce da shugabannin kungiyoyin mun suka yi na jiha da sauransu duka an tuttura su duka inda ya kamata amma Allah bai abin ya gagara kamar yadda na gaya ma na rike sakatare na kungiyar shi wannan national association of the blind din na karamar hukumar turu har na tsawon shekara takwas bayan haka yanzu haɗaɗɗiyar kungiyar da ake kiranta jonap na dukkan wasu jinsi na masu bukata ta musamman a yanzu haka ni pro ne na wannan kungiyar na karamar hukumar to ko da yara da muke kokarin mu tura su wannan makarantar duk wani yaron da ka tabo shi sai ka ga suna nuna maka to ku da kuka yi karatun ma ba ku samu abin yi ba balle mu yanzu da kuke kokarin ku tura mu mu je mu yi karatun to abin gaskiya na karya mana gwiwa akan haka matsala daga ina ne yake matsalan gaskiya daga gwamnati ne kamar ni yadda na baka misali da kaina har ga Allah iyayena sun yi kokari na karatun nan daga matakin firamare har zuwa secondary school don da na kammala sai na so in tafi gaban amma abin ya gagara da karshe ranka da dai wallahi sai da na fara yin bara kamun na samu daman kammala wannan diploman da na gaya ma in aka ba da hutu in fita in je in yi bara in tara kuɗin da zan dawo in biya makaranta school fees na makaranta kuma da kuɗin abincin da zan ci a makaranta haka na samu dama na kammala don baran ba wai muna bukatan yin ta ba bane wallahi ran kai daɗe mun tsani baran mu karan kanmu ba ma bukatan mu yi ta amma ya zama mana dole ne kuma kana ganin ka kammala dan ka samu abun dogaro da kanka amma abin ya gagara fannin karatun menene ka karanta na karanci social development course din da nake gaskiya ce mana mu yi irin mu samu sana'o'i na irin handcraft na abubuwa da sauransu shi ma wannan na yi shi ina da satifiket din nashi na tsawon shekara daya inda muke irin koyon sake-sake irin su kujeru da filo da sauran abubuwa baicin haka akwai yan uwanmu da aka tura lagos suka je suka yi irin wannan abubuwan wanda aka yi modernizing dinsa na zamani irin sake-saken su fulawa ba hada su irin rumfreshina freshener ɗin nan Eh. da kuma jakukkuna da sauransu duk sun dawo sun koya mana amma labai in kai abin masu sayan shi ne aiki da kuma kayayyakin yin wayannan sake-saken suna da tsadan gaske duk in kai ka hada ka gaya ma mutum kuɗin to sai ka ga gaskiya ba mai tinkaran ka ya siya Masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Abdullahi Usman da Fatima Mali da wakilan muryar Amurka Mansur Sani a Maradi da Abdulwahab Muhammad a Bauchi, sai Produsa Julie Lazarus Grisham, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke cewa a huta lafiya.